Kanal Abdurrahman Yakuba jami'in gandun daji ne a nan jihar da magaran. Musa hanyar Tanut an ka samu waɗansu barewu tare da mutane suna tare da su. Mota aka samu da hwari da barewa hudu biyu sun mutu biyu dare Bayan wannan mota kuma aka samu moto da barewa biyu kuma can hallau dungun magarba wani mutum ya sake dawowa shi ma nan bisa hanyar bare ta tanut shi ma aka same shi da barewu hudu da mutane biyu a sama yau duka dai gaba ɗaya dai yanzu dama muna da guda a nan wajenmu gaba ɗaya da jimilla ce ba da bariya takwas suke hannun da mutum biyu su wannan mutanen biyu muna cikin gyara takardu mu yi musu procès verbal mu pv a kai ma juju mu in muka yi pv muna cewa a rihe kuma da tara doka ce dai ta ƙasar Nijar ta yi hani da a kama barewa sai fa inda hujja mai ƙarfi. Yo ai bakka da inci a yanzu kawai a gabarewa gidanka. Doka ta hana. ba akuya wace balle ragu da zaka je kasuwa ka sayo wannan a daji suke kuma doka ta hana kenan duk wanda a gani kawai barawo ne barawon daji ne na barewa in na shekarun ba in akwai wata hujja da zai bada dangane da wannan barewa da yake da hannun shi an hujja tana da muhimmanci yaso sai a gani sai a gani jama'i kawai da sun gani su kama su kawo in yaso a bincika ko menene makomar waɗannan barewu da aka kamo wannan barewu da kama daji za a mai da su ba icce bane bale gawayi wanda an ce garfari sun kama suna saidawa uzini zan bada a kai su daji a sake su inda aka musu su cikin yan uwansu wannan mai da shi ne karo da farko tun da gaskiya ba ta bai ba yanzu da ne mu da muka zo muka dauki wannan niyya muka ce haka sai riba ce ta kasa wani wuri babu su a gansu ma da ido anwani ne kenan muna buƙatar in dai mutane suna buƙatar wannan abu ya zama to nasu ne kuma ya eh, amfani su wani kasa to muna so su ba mu goyon baya ta hanyar cewa bi sau da kafa duk inda suka gani abin da zai taɓa lahiyar waɗannan ta hanyar masu zuwa su kama ne ta hanyar cutoci ne su kame su a cikin daji su zo su bayyana musu hudi mu ji mu san irin matakin da za mu ɗauka. Musa Mudi wakili ne na wata kungiya wadda ake ce ma kwalliya mai yaƙi da farauta a yankin Termit ya ce ba ja da baya za su ba da goyon bayan su. Mu da kanmu da yake mu 'yan har hula ne muna bakin kokarin bisa teren duk abin da muka ya shahi gandun daji mu za mu kawo musu labari su aikata mu muna nan akan wakilansu a kowane lokaci wanda duk yana kishin wannan gandun daji da yake arzikin kasa ne duk wanda mai kishin kasa ya ji wannan zance zai kawo goyon bayan shi bisa wannan masalan mu dai ce da yake wani bi labari muka samu labari kan dai ya zo nan yana duka lokaci ka za suka ce in geman dan wanka ya kama duta kai ma ka sha mana ruwa sun ga abun da aka yi ma wancan sojin da ya kashe a dakskin kenan mu akan horon hula ba mu ji tsoro ba ba mu waiwaya ba akan aikin mu sai da aka je aka kai shi kwaso kuma ka mai tara kenan su ma an washi sun gani e bisa wannan ba za mu ja baya ba kowanne ne ta wannan mu zai gamu tamara bari muryar amurka daga da magaran a jamhuriyar nijar.